السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميس شاد يرغو تنجماد الآخر hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da nawa ne eh 24 ga watan march shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafin da malin yake mana bayanai akan abin da ya shafi ilimi malamai da kuma ɗaliban ilimi a inda muka shiga babu ma yutka min tafsiri hadisin nabi babin da ke bayani akan yin taka tsantsan akan fassara hadisin annabi da fassaran da ba haka annabi yake nufi da hadisin shi ba shi sa dama in baka sani ba kawai shiru kun fahimci wannan domin hadari ne annabi ga bayanin da ya kai kuma kai wani abu can daban duk wanda ya wannan in ka bai shiga wuta ba to bai mutu ba in kuma yana sai ya ga in wasa yake mashi don allah ya mutu ya gani an gane wannan da kyau kuma kiri-kiri ka san ga abin da ƙur'ani yake magana a kai ga abin da hadisi yake magana a kai sai ga mutane sun yi wani irin su dabaru suna ƙoƙarin su canza ma'anan maganan Allah wannan tsabin yahudanci ne kuma addini ne na jahiliya shine yuriduna an yi baddilo kalaman lahi so suke maganan Allah a bisa yanda maganan Allah take su canza zuwa ga wani abu an gano wannan da kyau ku to wannan yana daga cikin hadari mai girma ka fassara hadisin annabi ko ka fassara ayan alkur'ani da ma'ana sabanin ma'anan da Allah madaukakin sarki ya nufa da waɗannan hadisai ko ayoyi mala ya ce wa ƙaula gairihi inda ƙaulihi ko kuma a ce annabi ya ce sai ka ce wana ma ya ce mun gani akwai salo na 'yan bida'a da ba za su ce maka ai Allah ya ce wane ya ce ba don in ka faɗi wannan nan da nan za a gano ka sai a ce yanzu da maganan wane da maganan Allah ƙarfinsu ɗaya har da ake ce ma Allah ya ce kana cewa wane ya ce ko ko maganan annabi da maganan wane darajansa ɗaya hadda yake ce ma annabi ya ce kana cewa wane ya ce idan maganan ta zama daraja iri ɗaya kana son ka ce man da wane da Allah matsayinsu ɗaya ko da wane da annabi muhammadu darajansu ɗaya matsayinsu ɗaya kimansa ɗaya mukaminsu ɗaya hadda yake ce ma annabi ya ce kana cewa malam wane ya ce ko kana cewa suwana da suwana sun ce ko kana cewa a bisa fassara ko tunani ko nazari iri kaza abin yana iya daukan kaza ma kuna fahimtar wannan da kyau ko salon kafirci ne ba kuna fahimtar wannan shi yasa mutane su yi hankali a cikin hadisi annabi ya ce duk mutumin da ya ce ma wani kafiri sai ya zama shi wanan da ya kafirtan ba kafirin ba ne to kalman za ta dawo mashi an fahimci wannan mutane sun kasa fahimtar ma'anar wannan hadisin suna ma'annabi ƙarya wajen fassara hadisin ba wai kamar kalma ne ka ɗauka ya zama dutse ka jefuwa ne sai je bonsin sai ya dawo ba ba abin da annabi yake nufi ba kenan idan ka ce mawana kafiri sai ya zama ba kafirin ba ne to kana nan sai ka yi aikin kafirci kai mun gano wannan da kyau ko sai ka yi maganan kafirci da kai sai ka zama kafirin wannan karara haƙƙi ne da manzon Allah ya faɗa shi za da yawa za ga waɗanda suke da'awan ilimi ko da'awan sunna ko da'awan ko menene sun yi amfani da kalmomi da yawa kan mutanen da mai yiwa ba haka suke ba kalmomin dole za su dawo kansu an gane kun ji ɗaya kenan na biyu ko kuma sun faɗi maganar sanda suke faɗi ba da gaske suke faɗi ba duk da waɗancan ɗin sun tabbata hukuncinsa haka yake to amma sanda suke faɗin hukuncin a kansa suna faɗi ne kawai don su more don su ji daɗi don su zagi ko don su ɓatanci ko don cin mutunci ko don ko ba menene su sun faɗi wannan da sunan haka ne to wannan kalmar sai ta dawo kansu ana gane wannan da kyau ku shi sa malai ce wannan babi yana jan kunnen malamai su natsu yana jan kunnin ɗaliban ilimi su haka daga magarin gari waɗanda kawai jin malamai suke yi su ba su ma kai darajan a ce masu ɗaliban ilimi ba ballantana su taka martaba na malanta kawai ku ji malamai suna magana mutum sai ta zai ba da labarin abin da malamai suka ce madadin ya faɗi keke da keken abin da suka faɗa akan hanya sai ɗan canza wasu kalmomi in ya zama akwai hadisin annaba a kan wannan doron hanyar ka canza shi ka shiga uku kun gane ko akwai ayan alkur'ani ka sake ka yi mata wata siddabaru ka shiga uku jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to malai yana kan yi mana bayani dangane da fassaran wannan babi a wancan lokaci lokaci ya ƙure mana a yau sai ya ce ƙauluhu wa ƙaulu gairihi ba ta yadda za a yi a ce annabi ya ce ka zo da maganan wani annabi shi sa alfaza zai ke cewa zaro kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadi shi ya san haɗarin maganar ce ka bar maganan kowa kuma kowace irin zance ne duk ƙarfin maganan da ƙarfin mai faɗinta dukkan maganan da yadda ta daidai da ra'ayinka da son zuciyarka karbi da wannan maganan kai tsaye inda ƙauli muhammadi inda aka ce ga maganan annabi fama amirin fi dinihi ya ce a ah, to yanzu wanda yake da amin shi amintacce ne cikin abin da yake kawa kamo gamiri zai ɗaya da wanda kan tafi yake yi kama kame hasashe da tsammani yake yi duk wani malami a duniyan nan bai kai ga manzan Allah ba shi yasa idan aka ce annabi ya ce to kan kat kenan in kana neman ka zauna lafiya duniya da lahira to ka dunkule maganan kowa ka aje ta gefe inda ga maganan manzan Allah an gano wannan da kyau ko suka ce al'ilmu ƙala Allahu ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laisa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi ka sa akwai wanda in an karanta masa alkur'ani da hadisi ba yadda suke yi ba shine malamai suka rika yi masu baitittuka suna aje masu akwai wanda sai ya ji baiti sannan ne zai ji yana su zai ji ilimi sannan zai ga abarbi to ga daya ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce ba laifi a zo da fassarar sahabbai wajen fassara ayan da kuma hadisin ba wai a zo da fassarar sahabi kuma da ya karo da ayan da kuma hadisin ba an gane a ce wai wannan shi ma za a iya bi wannan bata ne mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ya'ani mala ce abin da ake nufi da wannan wa wujubu tarki qawli ghairihi ila qawlihi ana son a gaya maka ne a matsayinka kai na musulmi mai imani wanda ka yadda da annabi muhammad cewa jakadar allah ne dole ka zubar da maganan kowa inda ga maganan annabi ka kyale ta kabi na annabi ba cewa ake ka aje maganan wani na annabin ka kiri ba ta sa akwai masu wannan to ji magana kaza ne ba su to bari ita wannan na annabin ba za a yi ba to wannan ma kafirci ne kuna gane wannan da kyau ku idan ka bar na wane kuma dole ka zo ka bar na annabi ana fahimta shi sa za mu zo za ku zo su masail alfikihiyya mala ya shigo da su anan so da dama za ga mutane suna aikata wani abu na ibada ko kuma a cikin mu'amala ko a cikin suluki ko a cikin aƙida ko a cikin ko menene zaka ce masu wannan abun ba daidai bane sai sai sun yadda ba daidai bane sai su aji wancan da suke yi na annabin ma sai su aji shi to yadda ka san wajibi ne ka zubar da maganan kowa inda ta karo da ta annabi ko to dole kuma sai ka bin na annabin magana biyu ake gaya ma a lokaci da jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko dole sai ka aji na wani dole ka bi nawa na annabi misali da za mu zo nan a ma karatu a ce annabi in yi raka ta ɗaya a sallah ko yi raka ta uku a cikin sallah bai miƙewa yana yin zaman jilisatul istiraha ne to sai a gaba wani hadisi daga annabi kuma wanda ya zo ya ce ai a raka ta ɗayan shi ko raka ta ukun shi a cikin sallah yana miƙewa ba tare da wannan zaman ba kai kuma al'adanka shine kana miƙewa ba ka yin wannan zama na jilfatul istiraha sai aka ce kana da sako daga annabi sai ka ce a amma dai malam wane ya ce sai a ce dole ka yadda maganan malam wane ka komo ka bi maganan annabi wane kuna gane wannan yanzu aje maganan wancan malamin dole ne zuwa ka ɗauki maganan annabi muhammadu shi kuma dole ne an gane wannan aji aikin malam wane dole ne ka zo ka ɗauki aikin annabi muhammadu dole ne idan ya zama ka aje fatawan malam wane ko aikin malam wane kuma sai ka aje aikin annabi ko maganan annabi to nan ma kana cikin bala'i an fahimci wannan shi kawo bin annabi dole ne ko da tsiya ko da arziki sai ka bi shi in ka ƙi a nan duniya a haka ka je lahira mala'iku su dake ka ko da tsiya ko da arziki sau da Allah madaukin sarki dama da ya yi ka wannan abin ya yi ka ka yi kun gano wannan da kyau ku duk wani abin da za ka je ka yi a duniya Allah bai sa ka ba ga abin da ya sa ka nan kuma da ya yi ko annabi ya ce shi kaɗai za ka bi su malaman kawai 'yan ko ne su gaya maka na annabi ne ce sa duk wani fassara da wani malami zai zo da shi kowaye ba zai zo da fassaran da ya ci karo da alkur'ani ko hadisi ya ɗauka ba sai dai duk bayanin da zai toye goyi bayan wannan an gano wannan da kyau ku yanzu misali idan kur'ani ya ce musahabbi ne kada wani malami ya zo da wani bayani yana son ya nuna wannan abin wajibi ne ko haramun ne kun gano wannan da kyau dole ya zo da fassara ne ƙarin bayani ne ƙarin haske ne ya dai nuna wannan abin yana nan a bisayen da Allah ya faɗi shi ko yana nan a bisayin da manzon Allah ya faɗe shi ba wani tabarin bayani da wani zai zo ya canza maganan Allah yana canzawa ya zama kafiri kun gano wannan da kyau ku yana canzawa addinin da yake tallatawa yanzu ba sunan shi islama ba sunan shi jahiliya al'umma annabi kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shine malam yace wa wujubi tarki qawli ghairihi babin zai mana bayani akan wajibi ne ka bar maganan wani wanda ba annabi ba ila qaulihi ka komo kan maganan annabi komowa kan maganan annabi wannan wajibi ne an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace zamu zo zamu karanta cikin maganan malaman farko akwai wanda aka ce mai annabi ya ce sai aka ga ya bar abin da yake yi zai aikata wancan sai aka ce a ah, alaga bata mala ai yanzu ne aka gaya maka annabi ya ce sai ce ka ganni da janjami ne ma'anan wannan ka ganni da alamun ni kirista ne suke sa janjami ba mun karanta da ko a nan sarki ya sanya masu su rika sa janjami ba a ƙasar misra shi ne ke gaya mai ce a ah, ka ganni da janjami ne a ce man annabi ya ce kana tambaya na wai yanzu yanzu zan bi wai su abin da suka ɗauka idan aka ce annabi ya ce to dole sai ka ja tunda akwai raini tsakaninka da annabi kun gane wannan da kyau ko yana daga abin da mutane ba su fahimta ba wai idan kana jin haushin wani ko haushin su wani wai sai haushin sai ya kai zuwa kan annabi an fahimta wannan ke nuna dama can kana jin haushin annabi ne amma ka rasa yanda zaka ƙi shi sai ka makale da wane ko da su wane ina ruwanka da wane ko wane kai da aka ce ka ba annabi shi ko duk wanda yake tare da annabi ai shi annabi babban gida ne da wanda kake so da wanda baka so kana kallo sai ka bar shi a wannan gidan ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi yasa ku wannan maganar tana da ƙarfi ba maganar wasa bane yanzu iri-iri sai ga yan bid'a ana ce masu annabi ya ce wai saboda su wani suka faɗa annabi ya ce su ba za su bu ba don kar a ce wai sun bi maganin su wani ina ruwanka wannan abin shi ya hana yahudawa yin imani ai a ce kamar su bar abin da suka gada zuwa ga maganan wani ko maganin su wani wannan ya hana da yawa daga cikin waɗanda ya kamata a ce su imani yin imani sakamakon irin wannan abubuwa shi sa addini ne na jahiliya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. mu to shine sai mala ce walinti hay ilaihi biduni mu'araba kuma dole ne mutum ya tafi kai tsaye zuwa ga abin da annabi ya faɗa ba tare da ya zo da wani abu da zai yi karo da maganan annabin ba mun gane idan aka ce annabi ya ce ko annabi ya aikata in duk malaman duniyan nan sun haɗu sun yi nan ka bar maganarsu kai tsaye ka tafi ta annabi kawai mun gano wannan da kyau ku kai tsaye musamman a ce maka annabi ya ce a bisa fahimtar annabi da sahabbai ka zo kana wani kwana kamar wani kadan duniya kana ƙoƙarin ka kauce ma maganar Allah da maganar annabi da wasu surutai na banza so da dama za ka ga waɗanda ma suke ɓacewa a bisa wannan tafarkin in ka lura da kyau ba su ma da maganan magabatan da za su makale su ɓata kun gane maganganunsu ne kawai da ra'ayoyinsu ko maganganun wasu ɓatattu da suka ji a bakin wasu masu wa'azi wanda ko iya kawo maganganun asalin ɓatattun ma ba za su iya ba an gane wannan da kyau ku to a irin wannan yanayin ne sai su yi ƙoƙarin ɓata ta haka shine za ga taragon tarago ne tabatar dole sai an yi hankali wai ma fa in kamar maganan wani to mala ya ce komawa zuwa ga maganan annabin da za ka yi ba mu'arada fa za ka sallama ne wa sallimu taslima za ka miƙa wuya duka duk wanda ya wannan ka jira yadda Allah madaukin sarki zai sa albarka cikin harkokin shi baki ɗaya an gano wannan da kyau ku ku lura da kyau yana daga cikin abin da Allah madaukin sarki ya malaman mu albarka a ciki shine duk wani abin da aka ce annabi ya ce sai su aje na kowa sai su dauki na annabi kuna lura da su haka kullo su kokari suke su kwakulo wani hadisi wanda annabi ga abin da ya faɗa ce jama'a kokari a bi har ma sai su zo maka da bayanin malamai magabata da cewa sun ce idan hadisi ya inganta a bar fatoyinsu da ya ci karo da wannan hadisin a ba hadisin shi sa a lokacin da ka zama ma'aikacin gidan annabta ko to Allah madaukin sarki zai ta sa albarka cikin abubuwan ka ne ayi ayi ayi a kwantar da kai Allah madaukin sarki yana nan ya tsaye da kai kamar goron mashi an gane shi sa dole ne ka bar komi ka bi maganan annabi sai ma da ya ce biduni mu'araba. ba tare da ka zo da wani abin da yake ma wannan maganan annabin cakulkulu ba ka san mutum zai ce to shi kenan bari mu bi ma dai gaskiya to mu'arada kenan ba dan ba mu'arada kenan to yanzu kana ana ce maka annabi ya ce zaka ce sami'ina wa ata'ana mun gano wannan kana zuwa da wani kalma daya kai mu'arada kana yin jinkiri wajen bi kai mu'arada al'umma annabi kuna fahimtar wannan biduni mu'arada shi yasa maganganu ne guda uku masu karfi wanda ya kamata dole ayi al'umma wa'azi a kai kuma babu wanda zai iya tsayawa irin wannan yi waɗannan maganganun fa sai inda mutumin da ko malamin da ya zama bai mu'arada kai tsaye game da maganganun annabi ko maganganun Allah kuma yana barin maganan kowa inda maganan Allah take amma idan ya zama dama kai da guntun kashi tare da kai ga ayoyi barkatai hadisai barkatai ka ka su ka wuce dole mutum ya zo nan wajen ya ɗanyi su dabar ɗan bayanai ko a karanta da gudu don kan jahilai su to a to ai mu nan fa gaba ɗaya tun da muke addini ma karo muke da annabi fa karo muke da alkur'ani to yaya shi sa ku a hankali ana cewa annabi ya ce ku ka bari mun karanta da ku kuma za mu zo za mu ƙara karantawa bi iznillah cewa akwai wata rana ana zaune a ganin madina sai ɗaya daga cikin sanatoci da suke majalisun na omar ko ka ce minista in kasu wasu alarammomi ne da su ne mashawartan na omar suna yawan zuwa ana tattauna al'amarin addini saboda shi sayyidina Umar majalisin shi tsaban alarammomi ne an gane to wannan bako da aka yi sai ya sauka gidan ɗan uwan shi ɗaya daga cikin waɗancan alarammomin ne yana zama sai ce shi fa bukatun da ta iso da shi garin nan shine ai mai hanyar ganin amirul mu'minina umar dan Khattab ta to wannan ne ba matsala bai ma tambaye shi to A kan me kake son ka ga umar ce to shi shikenan haka aka yi mai hanya aka mai iso ya je ga umar yana zama gaban umar zai ce ba ka mana adalci Ba ka raban adalci Ba baka kaza ka kaza ya faɗi maganganu irin dai irin maganganun nan da aka ji ana faɗi kan mutane ba bincike ba tacewa babu tantancewa kawai daga mutum ya ji magana shi ma kawai sai ya ci gaba da ɗorawa ya ci gaba da fade yana isarwa ya ce ai an ce kaza ai an yi kaza kun gane wannan da kyau ku shikenan Umar yana jin wannan sai yunkuro ya zaburo zai barar da shi sai wannan alaramman da ya zo da wannan mai wautan sai jami ƙur'ani ce hudul afuwa karki afuwa wa amur bil urfi ka yi umarni da kyakkyawa wa a'arid anil jahilin kuma ka kau da kai ga masu wauta irin wannan mahallin shahid wannan ma da ya roito wannan asibi daga na umar sai ce wa kana umar wa kafan indal ayi shi umar ko ya tunzira ana ja mai aya to zai ci birki inda wannan ayan ta tsaya to bai ƙara koda taki ɗaya kun gano nan da ke ku shine mala yake cewa walinti ha'i ilaihi biduni mu'arada kage yanzu umar yana ji ya ji wani zafi amma da aka dake shi da aya sai umar ya tsaya an gano wannan da ke ku ko da ko kai akwai wani abin da kake so abin na ma daɗi a rai aya na zuwa ta bige ka sai ka zubar da wannan abin sai ka ba aya biduni mu'araba akwai irin waɗannan misalai Allah ya yawa da su Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce bal ya jibu taslimu wa ta'a kai magana fa suna ta zuwa dole ka sallama kuma ka yi biyayya ka za ko wanda zai ce to shi kenan ni na ji kuma na gani zan bi to yaushe a ba dai na ce zan bu ba kuna gano wanda da ke ku ai cin da na ce zan bi ai a banne mala ya ce bal ya jibu taslim dole kawai ka yi saranda ka san saranda shine ka zubar da komi da ke hannunka yau idan ɗan sanda ko soja ya shigo ya same ka da sanda ko da wuka ko da bindiga ko da dutse ko ka dunkula hannu za ka noshi wani yana ma tsawa abin da ake so kakka rike bindigan nan a sama ka ɗaga hannu akwai matsala zai harbe ka ko wukanka ko sandanka ko me ana cewa kai ko sai ka zubar sai ka ɗaga hannu to ba zai ma komi ba kun gano wannan da kyau ku din yanda ake yaƙi kana ɗaga hannu soja ba zai harbe ka ba duk yanda wuta ce wuta dokan yaƙi ne in ya harbe ka aka kama shi ya shiga matsala to haka ake so yanzu kai kana yaƙan annabi ne tunda kana kawo wasu maganganu da suka karo da nashi shi kuma ne Allah ya ce abi sunan ka dan tawaye sunan ka dan ta'adda da kake fada da hadisan annabi to ana ce maka annabi ya ce to kaman fa an daga makami ne za a bindige ka zuwa jahannama to yanzu abin da za ka yi kawai kai saranda Tun wata hayaniya fatawan wane ne fahimtar wane ne gwalangwasan larabcin wane ne a'a abin da ya shafi wasu baitutukan dukkan zubar da wannan shirman bal yajibu taslim ka sallama wa tsa'a kuma kai biyayya kun gano wannan da kyau ku kakka sake ka ba da minti ɗaya ko sakon ɗaya dan akwai yiwuwar mala'ikan mutuwa na nan a bayan gidanku in baka yi ba ka shiga uku dan ka je lahira ana tuhumanka da ka kiyo manzan Allah da'a kun fahimci maganar da ake yi dole ne kawai ka bi kawai ba wani maganar tsayawa ko maganar ɗaga kafa bal yajibu taslim wa ta'a to sai mala yace li annal mu'arada karo da maganan annabi ko karo da ayan alqur'ani wali itirabi da kuma gitta wasu abubuwa a ce ya annabi ya ce ka ce ai ku ma kaza ai kai ma kaza ai ɗazu ma na kaza to ai baka ga kaza ba suwana ma wannan shine alli itirab ana gitta wa hadisan annabi kara an gane wa adamu taslimi da kin sallamawa min af'alil munafiqina malai ce wannan aiki ne daga cikin ayyukan munafikai ba wanda ake gane shi karara da wannan sai zunzurutun munafiki an gane wannan da kyau ku ce ma Allah ya ce annabi ya ce kana ɗan rawan ƙafa kana wasu maganganu bakin kana rawa kana ƙoƙarin zuwa da wasu abubuwa da za ka taɗiye alƙur'ani ka taɗiye hadisan annabi mahala ce ba kowa ke wannan ba sai wanda ya zama munafiki mahala ya ce wa kuma wannan siffa ne na munafukai an gano wannan da kyau ku yin waɗannan abubuwa baki ɗaya siffa ne ayyuka ne ba na kowa ba sai na munafiki ana gano wannan yanzu tsakanin da Allah waye shirya a nan ya zama munafiki ko a siffanta shi da siffa irin nan munafinci in kana son ka fita ana ce maka annabi ya ce sai ka ce sami'ina wa fa'ana ka zauna lafiya amma in kaki ka shiga matsala ko ka ce to ba na ce na yadda ba na ce muku na musu ne amma sai a gaba ka aikatawa kai munafiki ne ko kuma kana da siffan munafikai ya danganta karfin atan naka ina ya kai ka jama'ar annabi da fatan an fahimci wannan yasa na tsaya a nagi wannan saboda ka san munafiki yana can darkul asfal minan nari can karkashin matakalan ƙasa na wuta mana inda yafi zafin nan munafukai suke domin su suna nuna cewa su musulmi ne amma kuma ba sa aikin musuluncin su musulmi ne amma ba sa biyayya irin na musulunci su musulmi ne ba sa maganganu irin na musulmin farko su musulmi ne amma suna bin tunaninsu da ra'ayoyinsu da abin da ya masu daɗi a rai an gani. to wanda yana daga cikin hadari amma kai musulmi ne ana gaya maka waje gaje sami'ina wa ta'ana in ka saki ya ce maka annabi ya ce sai kai kokarin ba hadisin annabin ma'ana daga aljihunka ka shiga bala'i in ka zaro hadisin na annabi sai ka ɗauko ya annabi ya fassara ya fahimci ko maganin shi ya sahabban da ke tare da annabi suka fassara suka fahimta ya almajiran sahabban nan haka haka haka haka ake fassara hadisin annabi kakau kato ne zai tsaya yana gaya mutane ai a fahimta in an lura da kaza ko kaza wannan mu'arada ne sai ga hadisin yayi nan duk surutan su kuma sun yi nan mai hankali yana gani sai ya ce to akwai tukka da warwara ai munafincin kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ai su duk sanda aka ce masu ku zo ku bi Allah kuma ku zo ku bi manzon Allah ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa za ga munafikai kokari suke su hana binka su sanya block a duk inda biyayyanka kai rasulullahi yake kokari yake a tara mutane wannan nassin qur'ani yanzu wannan abin da ake ba daidai ba ne sai malamai suka ce ba daidai ba ne a bari to sai Allah ya ce ma annaba ka sa ido da kyau ka gani haka duk wanda yake mabiyin annabi ne ya sa ido da kyau ya gani za a ga munafukai ya su suduna anka duda. kullum kokari suke yi a toshe can a dakile nan a manne can domin kar abi manzon Allah saboda in an bi manzon Allah su a tsammanin su an buwa ne ko an bi su wanin shi wanin da yake cewa za a bi shi ma fata kan shi yake neman tafarkin tsira yake kawai ya je lahira lalahu wala alaihi an fahimci wannan da kyau ko to su kuma munafukai kullum duniya suke kallo da abin da duniyan ta tattala su wannan shi suke son su samu su mimmike kafa su abin da suke so Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu yasa kowa ya taka tsantsan ya hankali da siffantuwa da siffa irin ta nifaka walihaza qala abbasin abbas ya ce da wannan ne abdullahi dan abbas ya ce. yace arahum ya yace a wallahi ina ganin sun kusan hallaka a'a mutanen nan suna dab da hallaka a ƙolu cewa nake ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa ya na su kuma suna cewa ƙala abubakarin wa umar abubakar da umar sun ce to matsaya nan yanzu a duniyan nan kana da malamin da ya kai abubakar da umar tun da kan ayar ha abu sakahu amma sahabi ne ibnu mas'udin fa cewa idan aka ce maka annabi ya ce ka ce abubakar ko umar ya ce ka kusan hallaka Ibn abbas ka kusan hallaka me ake nufi da ka kusan hallaka mutuwa ka kusan shiga wuta abin da ake cewa kenan a ce maka to yanzu ma saboda lalacewar mutane za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce madadin ma su abubakar da umar ya ce ma su yi babban hallaka a wajen ce ai wani abin da ya ce mana kenan sai kalli wanan bai kai zambun min zunubil juhali ba mun gano wannan ko zunubin jahili bai kai ba ana ce ma annabi ya ce wani ga ce a ai malamai sun yi bayanai iri-iri kai arnin wani gari ne ana ce ma annabi ya ce kana cawai malamai sun yi magan kai in aka ce maka annabi muhammadu ya ce ko annabi musa ka ce ya ce ka zama kafiri ina gaya ma kuma ka gwada allah ya sa ma a kabari a ce maka allah ya ce a tambaye ka Wama ma za ta ƙolo fi hadar rajulun da zai bu'isa fikum ka sake ka ce annabi ibrahim ko annabi musa ko isa Allah sai ka shiga jahannama kaga dai annabawa ne ulul azmi minar rusuluku kuma imanin ka bai tabbata imani ne sai kai me imani da su amma wallahi ka ɗauki mukamin annabi ka ba su ka shiga uku zamu karanta anan annabi Musa sayyidina Umar ne fa ya kwafo fallon attaura ya zo da ta gaban annabi ma za Allah ya mai tsawa attauran nan ba fa inda ma suka canza ba ne maganan Allah ne keke da keke to a yanzu ne mutum zai zo annabi kuma duk waɗannan da suke ma annabi sojan gona fa wai kuma so suke su samu daraja a cikin hadisan annabi a cikin addinin da annabi ya zo da shi amma kuma a lokaci dai sun hana bin shi sun hana a mai ɗa'a sun hana a kaza wai wa suke son a yi maɗa'a wai su suke son a bi su tsammanin in ka ba annabi to kana bin su wane ne saboda zuciyarsu ta ɓaci ta gurɓaci. su a tsammanin su biyayyen annabi to biyin su ne sun gaza gada cewa daga sanda ka ba annabi daga lokacin ne Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a cikin al'amuranka baki ɗaya an gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai ya ce na kala qala abubakar wa umar ana ce maku annabi ya ce ko kuna cewa abubakar da umar ne sun ce wa azkuru mazidan min aqwalil a'imma malam yace to bayanai na tafi wanda zai zo ya ƙaro mana zantuttuka na limaman musulunci wa marawa anhum min tarki muhataba malam yace da barin yin wata magana ko ihinci min mu'aridi sunnati in dai wannan maganan karo za ta yi da sunan annabi fi babil ati insha Allah a babi mai zuwa mun gani su fa yan bid'a ba za su zauna lafiya bane za su yi magana ko za su yi aiki ana tafi kawai zai gaji wani babi yadda ka san ɗa za ka yi shi shi ga wani tabin ne ya fi shekara dubu da rubuta shi an fahimci wannan da kyau ku? duk irin waɗannan abubuwan ko idan mutum ya zama akwai gurɓata cikin tunanin shi akwai ƙazanta a cikin imanin shi waɗannan abubuwan ba zai ji ba domin ai annabi yana raye ne yake karantar da al'umma alkur'ani da sunna a lokacin <clears throat> munafukai suka ƙi biyaye eh kuna tsammanin yanzu munafukan yau za a zo masu da maganan annabi na jiya su ɗauka me yasa na jiyan na zamanin annabi masu ɗauka ba kuna ina annabi musa da harun suka yi suka yi masu bautan ɗan maraki su bari sai da aka kwashe lokaci mai tsawon gaske kai ba su bari ba fa sai da annabi musa ya kona wannan ɗan maraƙin akwai wanda ya su iya wazi menene ba su gani na mujiza ƙarara ba me ba su gani ba na taimako da agajin gaugawa da yawa suna cewa wai abin da ya hana su imani wai ba saman masa abin masarufi ba a zamanin annabi musa ya zo da abin masarufin ko bai zo da shi ba eh ba su ne suke shan manna wasalwa ba ruwa wannan sai da aka fitar masa asalin ruwa a jikin dutse ga hanyar tsira da aka yi masu lafiyayyen exit da suka tsere ma fir'auna abubuwa iri-iri ba abin da ba a yi masu ba amma sun bin shi zan bata maganga lokaci wacin da jama'a suna neman kuɗi ko suna neman mukami ko suna son daraja iri kaza wai bari kai masu wannan sannan su bi annabi Allah ya kama kara ka mi masu wa'azi su bi Allah in sun bi Allah wannan abin da suke nema yana nan tafi amma daga ran da suka bi Allah wai dan an masa hanyar wani abu ko da kai da su za ku sani na ga muku ba ma Allah yaudara irin wannan ba yaudaran Allah irin wannan shi sa kowa ya bi Allah ka miƙa wuya zuwa ga Allah sai ka yi riko da asbab kana nan duk wani abin da kake nema duniya da lahira abin zai zo maka cikin sauƙi Allah zai iya baka abin da kake nema yanzu na 'yan kuɗi ko ɗan mukami duk Allah zai iya baka amma sanda da buƙatan abin zai zo ma da gaske sai Allah ya daƙila wancan abin don ya ɗanɗana maka koɗanka. ko an gaya maka abin da yake akwai abin da a duniya ne yake zama dindindin ne kun yi shiru akwai in akwai sai ga gaya mu ai kuna kallo akwai waɗanda suke rike da mulkin ƙasan kuɗin ƙasan da sojojin ƙasan da komi da makamai a hannun su yake amma yau fa ba wani abin da yake na dindindin Allah madaukin sarki ya taimake mu to sai mala yake cewa a babin da zai zo bayan wannan to nan ne malam zai zo zai ɗibge mana bayanai Allah ka ba mu ikon aiki da abin da za mu ci malai ce akhbarana musa bin khalid haddasana mu'tamir an abihi qala liyattaqi min tafsir hadith rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai mutum ya taka tsantsan ya kaffa kaffa wajen fassara hadisin annabi kama yattaki min tafsiril qur'ani kamar yadda mutum yake taka tsantsan wajen fassara alqur'ani mai girma kun gano wannan da kyau kai hankali idan ka zo fassara hadisi daidai yake da fassara alkur'ani kana ma Allah ƙarya Allah zai bombin ɗinka a wuta hakan kai ma annabi ba kana ganin kayi majahilai ƙarya suna ta ihu sai kawai ka zo ka ce aimin yi nasara ina ai sun kai ka sun baro ka an gama yana nan yanzu kamo re ko ba za a je ko ina ba Allah zai tashi fatawan ƙarya zai tashi ta aiki in dai fatawa ta ƙarya ce Allah zai rusa ta da kanshi <clears throat> sai a bar mutane a haka wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama bai bi bypass an gane ana nan kawai sai ka ji garam kiyama ta tsaya sai kira ta ce a ah, me kuka yi sai su kaza suka zai ce to ai fayil na naku ba komi sai wani ya gaya mana sai a ce a ji a kamo shi kun gane wannan da kyau kai yi gaya mana zai ce ni na gaya masa ce kai wa gaya maka wani ya ce shi ma ji a kamo shi so da makin scheme din <clears throat> sunar manzan Allah ne to kai kuma an san da ka kawo duka <clears throat> ba ma shi a cikin wannan abin duka sai mu ga yadda za ka ci kuma shi annabu baya mai su dabarin ƙarerayi a ce wai kaza ne yake nufi wa ga maka yake nufi shi ke faɗin abin da yake nufi ko sabon shi gano wannan ko fassarar malaman farko za ka kawo sai in ba te karo da hadisin annaba ba ko ba te karo da me da aya ba ko a cewa annabi ya ce a yi kaza ko ya yi sai wani malami zai ce a ah, kakkai wannan kai kaza ne ai ta wannan kalman banda malaman sun yi maganganu cewa a bar maganansu abu maganan annabi to ita wannan kalman ai ridda ce a ce annabi ya ce ka ce rabu da shi daidai rabu da shi kawai da Allah wa rabu da wa rabu da annabi wannan ridda ne amma malaman sun riga sun fita sun ce idan sahal al hadithu fa huwa mazhabi Allah ya taimake mu to wancan asali da makaranta mala ya kawo Musa dan Khalid to mutumin kasan Sham shi ko mu'tamir din nan dan Suleiman Taimini baban nashi shine Suleiman dan Tarhan At-Taimi kun gano wannan da kyau qawluhu kama yattaqi min tafsir al-Qur'an kama yanda ake taka tsantsan wajen fassara al-Qur'ani mala ya ce li'anna ha bi manzilatihi da <laughs> ma ba ku san hadisi ba Hadisi ya inganta fa ƙarfinsa ɗaya da ƙur'ani daraja ne ƙur'ani ya fi shi kun gano wani da kyau ku? amma ƙarfin kafa hujja da haɗarin saɓa musu da hukuncin da suke bayarwa iri ɗaya ne ba wanda ya wani mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa mala yace li annahu bi manzilatihi wa li annaha mubayyina saboda hadisan annabi sune masu bayani fil qur'ani dangane da abubuwan da suka zo cikin alqur'ani hadisi ke fassara wannan mala yace fal khata fi tafsirha kal khata'i fi tafsir alqur'ani kuskure da ganganci wajen fassara hadisi daidai ne da yin kuskure da ganganci wajen fassara alkur'ani mun gane ka zo kai gangancin fassara hadisi ko daidai yake da yin ganganci wajen fassara alkur'ani kai tsaye ka mutu baka tuba buta za ka shiga shi yasa ba a zuwa a yi nazarin hadisi kawai kama faɗi don da yawa daga cikin ustadai yanzu wai ya ɗan je ya ɗan fahimci arabiya ne kawai sai ɗauki tafai musulunci ya nazari an jima kawai sai zo yana faɗa jahili ba zai fahimta ba amma wanda malami ne yana ji ya san karatun nazari ya san ba haka ba ne dole sai asiri ya tonu kawai ba dai da ake gaya mutane duk abin da ake gaya musu kun gano wannan da kyau ku to amma bayan da ka iya da mutane saboda ka san mafi yawanci su kuma kansu na cikin me yana cikin duhu ne in ka faɗa sai ce a ah, kana ma malamai hasada ne kace ina malaman kun gane wannan da kyau suna ina to ba zai gane ba saboda ka san mai ido daya a garin makafi shine sarki ko saboda yana ganin abin da su ba sa gani amma in ya shigo inda sauran mutane masu ido biyu suke ga jana ta la ga mai ido ɗayan nan shari ya zama na kasashe mai na kasa a cikinsu kaza a can ko ana ganin shi da daraja nan kuma da ya zo tausayin shi za a riƙa ji Allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce wani zalika kalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ne annabi ya ce man ta kawwala alayya malam aqul duk wanda ya kuskure ya sake ya kirkiri magana ya danganta min maganan da ni ban faɗe ta ba fal ya tabawwa maka'adahu minan nari to ya tattali kujeran shi a wuta kaga mutane ba su fahimci wannan hadisin ba shi yasa da yawa za su wuta in ba su tuba ba ba ba sai ka ce annabi ya ce ba kaga wannan addinin na musulunci in ka sake ba abu ka kawo shi wallahi sai ka shiga wuta sai ka tuba ko a ce abun musulunci ka canza shi da wani abu ka shiga matsala ai shi hadisi ai shi addini da Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wannan abin kaɗai ake son karka ɗaukowa kana amfani da shi ba wani abu sabo shi sa waɗannan da nake gaya muku masu sababbin aƙidin nan da za mu zo Allah maɗaukin sarki yana rage mana aiki su da kansu suna tuntuɓe suna gwabza maganganu kun gano wannan da kyau ku cewa sun mai da alkur'ani kaman da rimi ne akan iska su ne za su faɗi yadda kur'ani zai kun gano wannan sai ga abubuwan da muke faɗa muku kuma gaye suna faɗi da kansu kaga in Allah ta yi sauwaka maka al'amari ko shikenan kana zaune sai ke tuntube da buhun kuɗi a gefen gadanka haga ba ƙonka da zuwa ƙwadugu ganin wannan da ke yau kawai zai kace to kunji shi ke nan magana ya ɗani. a ce wai ƙor'ani ya zo yake ce wai ƙor'ani ba zai aiki ba a wannan aya akwai misalai manya-manya da kuma batoyin malaman musulunci a kai shi a gano wannan da kyau ko ana tafi wannan wajen a akwai bayani la ilaha illallah yanzu rabin alkur'ani ga kasa shi gida uku sun fa zubar da kashi biyu kwandon shara ba sun zubar da shi duka mun gane don masu wannan aƙidan dama ba su yi da rike ba duk wani hudud ba su yi da shi ba so duk wani haddi da ya sauka a cikin alkur'ani ba haddin da ya sauka ba tare da yana da sababin nuzul ba babu shi to su kuma cewa suke idan ƙur'ani ya sauka da sunan wani to nashi ne <laughs> mun gaya da wannan da ke in kana son kashe da wani to sai ka zo da adireshin shi da lamban wayan shi wanda shi ma ya sauka a kan shi in ba haka ba ba wannan hukuncin sai da kawai kai wa'azi an ga dama ɗauka an ga dama kana ɗauka ita ce asalin aƙidan da aka rubuta difa'un anis sunna a kanta <laughs> jama'ar annabi kun gane wannan amma ku rike magana na tafi sannan duk wata ibada daga cikin ibadu su ma sun sa sa ciki sun zubar da su amma da yake su kansu masu tallan aqidan da jahilci suke yi ba santa ba ma to sai ka yi haƙuri cin da lokacin da kake ne nema kake ƙoƙarin karantar da su su ba su na san aƙidan ba su wanda suke gaya masa aqidan su ma ba sanin su suka yi ba ana gaya musu sama-sama ne an gano wannan da ku amma bayanai suna tafi allah maɗaukin sarki ya samu dace to ne sai ke cewa wa ƙada ƙala zalika aizan har ila yau annabi ya ce man ƙala fil ƙor'ani bin ra'ayihi duk wanda ya kuskura ya bayanin Alƙur'ani da ra'ayin shi kun gano wannan da kyau ko wa falƙur'anu wa sunna bi manzila ma da ce ka sani alƙur'ani da sunna ɗaya kun ya can da ya ce shi ne shi ma ɗan wutan ne haka ya faɗi kama da alƙur'ani ƙala ta'ala Allah ce in huwa illa wahyun yuha alƙur'ani wahayi ne hadisan annabi ma wahayi ne wahayi yake mashi ko hadisi annabi ya faɗi shi ba bai maganar ra'ayi fa duk abin da ya fada wahayi ake mai sai da ce wannan matluwin ne wannan kuma ghairu matlu wannan ana karantawa shi kuma wancan ba a mai ba a karantawa Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce akhbarana sadaqatu bin fadl حدثنا mu'tamir an أبيه qala qala ابن abbas عبد الله بن عباس amma ta khafuna an tu'azzabu wai mutane ba sa jin tsoron ai masa azaba aw yukhsafa bihim ko kuma ai masu girgizan ƙasa su rubta cikin ƙasa ƙasa ta danne su eh aw yakhsifa bikum ƙasa ta rubta da ku an ta ana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa ƙala fulan ko kuma kuna cewa wani ya ce ko a lokaci ɗaya a ce annabi ya ce to amma fa babban malamin mai mutunci mai daraja gijigiji wani gafa abin da ya ce sai ya ce asha yanzu ya kai mukamin risala ne duk wanda yake wannan sai Allah maɗaukin sarki mai girgizan kasa ko abin da yake nema na suna da shuhura da ɗaukaka Allah ya hana shi an mai girgizan kasa kenan an gane wannan da kyau ku ko kuma Allah ya mai girgizan kasan ta gaske shi ne Allah ya hallaka shi ana ce ma Allah ya ce annabi ya ce karfin da za ka yi yanzu ba ka ganin malamanmu da suka ba maganan annabi kai tsaye suna lahira fa amma kasusuwansu sun cinye wayin ɗin malaman da suke raye <laughs> Allah ke nan amma mutum na raye na surutun ka kasa jin inda surutun ya kai wallahi karo da hadisin annabi ne amma in Allah madaukakin sarki ya maka baiwa ko sai ga su waɗanda suke son su karo da kai saboda ka tsaya ma Allah ba su iya bacci sai sun tsaye da agent ya ji masa duka a daidai ina kai maganar su kun gano wannan da kyau ko wallahi malam dole ne a ji kai kuma suna yi ma hayaniyan da suke ma ba ka bukatun shi ka je ka bincika a gani sanda muke muciya mala yake barge da awa haka suke zuwa suke lallabewa sai an ji kun gano wannan da kyau ku duk wannan abubuwan da ake yanzu duk an yi a lokacin shi yasa ni in na ji wani abu wala zai ban dariya kawai an riga an yi an wuce wajen haka haka yan sunna da yan bid'a ba wanda ba su yi ba an bayyance wannan da kyau ku yasa ko lokacin da in mun zo sai mun zo muku da malam Jafar ya gaya muku wasu maganganu kila za ku nutsu kila za ku gane mu zo muku dr ahmad ibrahim biyu ke kano kila za ku gane kila za ku nasu an fahimta allah maɗaukin sarki ya taimake mu to ku hankali a ce allah ya ce annabi ya ce ɗauka ce ya yi wane ya ce aika za aika za kai kai ka hankali allah shi taimake mu to sadaka ta ɗan fadal malamin darimi almarwazi alhafiz siqa wani mahaddaci ne amintacce abul fadli baban falalin ahadu shiyukhil bukhari ɗaya ne daga cikin malaman bukhari fi sahih tuwafiya sanata 30 aw sittin, wa ishirin wa 200 ya rasu hijira na da shekara 223 ko 226 kun gano wannan da kyau ku lokacin da wannan malami ya rasu kenan malamin al-imam ad-darimi ne qawluhu maganin ibnu abbasin da yace amma ta khafuna a'a kowai ba ma ku shi ma ma ibnu abbas yake a'a ku yanzu ba za ku ji tsoro ba eh a'a to ku tun zamanin sahabbai na raye ana ne ana karo irin wannan da tsaurin ido da ƙememe da ƙema da gas a kan hadisan annabi kun gane to ina ga wannan zamanin da ana dab da bayyanin dujal kun gane wannan da kyau duk ashiratis sa'a ƙanana da matsakaita suna ta bayyana ka gaya manyan da wannan tsiyan ba zai yawa ba Allah shi kyauta kwafi riwayatin a wani ruwaya ya ce a rahun saye halikun ɗan abbas ya ce a to ina ganin mutanen da za su hallaka a ƙolu ni ina zaune a nan ibn abbas kenan yana faɗin ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce wa ya na su kuma can suna cewa ƙala abubakarin wa umar yanzu abin mamaki ibnu abbasin fa certificate ɗin ilimin shi waye bashi annabi ne fa amma yana faɗa a lokaci ɗaya kuma ana warware nashi shi sa a lokacin da za yi malanta in baka san wannan ba baka shirya ba ko, to sai sa hawan jini ya kama ka kai tara ma kana yar wuya amma dama in ka san haka na faruwa ko to sai ka tsaya ka auna waɗanda aka yi ma wancan hayaniyan ya suka kai sai ga ana maka irin shi Allah za ka kai ni kawai kwanda da hankalinka kan mimmike kawai kai baccinka shi ne sai ke ta kuma mun gano wannan da kyau ku amma sai ka sa ma kanka damuwa dama addini naka ne naka ne waye sa ka to hadda za ka zo ka damu kanka waye sa ka wanda aka sa ba cikin wannan al'umman waye nabi ne kadai? kuma da annabi yake cewa malamai su isar da saƙon gaskiya ne su isar da sako amma ya faɗi sunanka in ga gaba za ka iya ba kawai ka je ka saro yalo sai wani sai da ka sarbi da su mun gano wannan da kyau ku ka rabu da su kawai Allah madauke sarki ya taimake mu wa zahir min riwayat annahu qala zalika hina arabahu urwatu ibn zubair ibn abbas ya faɗi wannan ne lokacin da urwata ɗan zubair ya karo da shi kan wata fatawa finna nahai an atil hajji dangane da hana yin mutu'a wajen aikin hajji in ka ce mutu'a wajen aikin hajji in zai ce ha ba yanzu muka ji sanyi-sanyi ka ji mazinata ba wannan ake magana ba Ta tamattu'i ake magana na aikin hajji don in ga ya gaza maɗan shi da bai goge ba sha ko ruwayoyin musulun ɗin ba zai iya kawowa sai kawo maka waɗannan ai Allah ce fa man tamatta'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al in kai mutu'a sai kai hadaya sai ka ce to yaya wai ka je ka samu wata tukari ka ji tsinannu kun gano wannan da kyau ko sai a ce jahili ba abin da ake nufi ba ke. a cikin watannin aikin hajji ne za ka yi umara sai ka warware sai ka rayu ka sa kayan gida kai kaza yomu tarwiyya takwas ga wata sai ka ɗau harama wannan cire harami da kai ka ci gaba da zaman gida kamar kana najeriya shine tamattu'i ku gano wannan da kyau ku amma shi kawai dama kalma yake bi jimla yake bi kun gani. sai shi abin da ake nufi ni shi ke fassara qur'anin da kai shi inda ka ce mai to mun ji kana da hadisin da ya fassara wannan wasu fatoyi ne kake da shi na sahabbai zo mana da fassarar malaman farko al-mu'tabirun kun gano wannan ka bi kowace dabaka ka zo da bayanin zai iya ba zai iya ba an gano wannan da kyau to in zan karanta wannan zai to ka gani cikin littafin ma sunna ne eh cikin littafin ma ɗan sunnan kenan ma su ma sun ce fi nahyi an muta'atil hajji kaga a shi masu ibn abbas ne suka hana mutu'a kun gano wani da kyau ka ji tsinar <laughs> kai laiki ya kiyaye wa kana ibn abbas la yara ba'asan bil ta fi ashhurul hajj shi ibn abbas yana daga cikin malamai da suke ganin babu laifi zaka iya yin umara a cikin watannin aikin hajji kuma ka warware kun gane tamattu'i kenan wanda shine aikin hajjin ma da annabi na ƙarshe ko ma ya ce duk wanda bai koro hadaya ba shi ma ya warware ya yi amma wanda ya koro hadaya shi kuma ya ja kan shi don ƙur'ani ya riga ya ɗaure shi gam ya ce hatta ya blogal hadiyu mahilla shi wannan ba zai warware ba shi dan ya shigo da hadaya daga nesa shi yasa sanda sai na ali ya shigo ya je tantin da fatima take sai ya zo sai ganta kawai ta caba ado ya ce ke ta ce to babana ya ce min <laughs> kai ko yanzu kai abu kace babanka sai mu ce man abuka waye ubanka dan koko amma ita sai da ce amara abi saboda na ta mahaifin isasshe ne amma kai ko ka mahaifin tukari ne mun gano wannan da kyau ko in ka kuskura ka ce mana ya ce sai mu ce man waye shi an fahimci wannan ta ce a mara ne abi sai ali ya tafi wajen mi gidan ya ce ga abin da ya gani sai annabi ya ce e mu ne muka ce kai ma abin da ya sa ba za mu ce kai ba don ka koro hadaya ni ma wani ma ya koro hadaya ka gano wannan da kyau ku me yasa annabi bai warware ba shi ma ya koro hadaya ne amma dukkan siyasa sun warware shine fatawa na ƙarshe to sai aka samu maganan annabi ya karo da aikin shi wane ne abin ɗauka magana to sai su abubakar cin da su suna nan aka yi sai suke cewa aikin annabi shine kirani ibn abbas ya ce a ku fahimta fatawan annabi kuma tamattu'i sau aka tamattu'i za a ɗauka to sai ana wa'azi sai su su urwa sai suna ganin a ai ba zai yiwu ba dole maganan wa za a ɗauka Maganar abubakar za a ɗauka da umar da suke ba da fatawan aikin annabi in ibn abbas ya fatawa sai su warware shine yake cewa a kun kusa ku shiga uku kuwa ana ce maku annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce sai a kasu na gaba za mu ji asalin abin ma da ya faru subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum